travailler pour... Euh, mhm. ben oui, sinon... Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da hawo Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren ranar Juma'a 28 ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za mu duba halin da ake ciki game da juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi haɗe da ra'ayoyi daga 'yan ƙasar Nijar ɗin kan abin da ke faruwa har ma da ra'ayoyi da ƙasashe makwabta. Haka kuma za a ji cewa ƙarshe dai majalisar dattawan Najeriya ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa tinubu ya miƙa musu sai dai 'yan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta sai kuma labaran wasanni da zamburiyar nijar amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. an bayyana shugaban dakarun tsaron shugaban kasar Nijar janar Abdulrahman Tiani a matsayin sabon shugaban kasar ta Nijar. kwanaki biyu bayan dakarun sun tsara shugaba muhammad bazum suka kuma bayyana kwace iko a yayin da yake jawabi ga al'ummar ƙasar ta kafa talabijin a yau juma'a wata sanarwa da aka fitar ta bayyana ciyani a matsayin shugaban dakarun kare ƙasa ciyani ya bayyana cewa sojoji sun kifar da gwamnatin bazum ne sakamakon taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da ke yammacin afirka da ke fama da ta'addancin tsagero a yau juma'a emmanuel macron na faransa ya gana da muhammad bazum inda ministan harkokin wajen faransan coloma ta ce macron ya bayyana cewa bazum yana cikin koshin lafiya kuma ana ganin shi shugabannin sojin Nijar dai sun bayyana goyon baya ga hamɓarar da gwamnatin Bazum na ranar Laraba inda suka yi kunnen uwar shegu da kiraye-kiraye da aka rika yi daga ko'ina a duniya da Allah wade da juyin mulkin da kira da a mutunta doka da demokaradiyyar ƙasar. kwamishinan al'amuran siyasa da tsaro na kungiyar ta haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas abdul musa ya shaida james botti na murya amurka cewa har yanzu shi ne halattaccen shugaba da doka ta yarda da shi kuma wajibi ne a gaggauta mayar da shi bisa kujera Musa ya ce shugabannin kasashen yankin za su gudanar da taron gaggawa a ƙarshen mako domin tattauna batun matakin da ya dace a ɗauka don ganin an sake mai da bazin bisa kujerar mulki. Shi ma shugaban ƙasar Benin Patrice Talon yana birnin Niamey babban birnin ƙasar ta Nijar domin duba hanyar shiga tsakani. A yau Juma'a kasar Singapore a karan farko ta kashe mace ta hanyar rataya tun bayan shekaru goma sha tara kuma na biyu a mako mai karewa bisa laifin safarar miyagun kwayoyi duk kuwa da kiraye-kirayen da aka yi ta yi mata na janye hukuncin kisa akan lifuffuka da suka shafi kwayoyi. Masu fafutuka sun ce akwai ma wani hukuncin kisan da ake shirin yi a mako mai zuwa. An zarta zuwa Sariduwa ne shekaru mai shekaru biyar. hukuncin kisa a shekara ta 2018 bisa laifin safara hodar iblis mai nauyin kusan gram 31 cewar hukumar kula da safarar miyagun kwayoyi ta kasar sanarwar da hukumar ta fitar ta ce nauyin hodar iblis din na iya wadatar da mutane 370 da suka ta'allaka a kanta har na tsawon mako guda. dokokin kasar singapore dai sun wajabta hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da safarar miyagun kwayoyi da suka haura nauyin gram hamsin kisan da diamine ya zo ne bayan kwanaki biyu da kisan wani dan kasar ta singapore muhammad abdulaziz hussein mai shekaru hamsin da shida a duniya da aka kama da safarar hoda iblis mai nauyin gram hamsin hukumar yaƙi da safarar miyagun kwayoyin ta ce an ba bursunonin duk wata dama da ya kamata ya hada da damar daukaka ƙara hukuncin kisan da kuma damar shigar da bukatar neman afuwar shugaban kasa tunda dai kungiyoyin kare hakkin bil'adama da na fafutuka a duniya da ma majalisar ɗinkin duniya suka buƙaci singapore da ta cire hukuncin kisa akan laifuffukan da suka shafi safarar kwayoyi inda suka ce akwai ƙarin hujjoji da ke nuna cewa hukuncin kisan baya kawo raguwar aikata laifin hukumomin singapore dai sun dage a kan cewa tsatsauran hukuncin kisa shine kadai zai taka birki ga safara da kuma samar da miyagun kwayoyi kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun ce kasar singapore ta hallaka mutane goma sha biyar bisa lifuffukan da suka jibanci safarar kwayoyi tun bayan da ta maido da hukuncin kisa a watan maris na shekara ta 2022 da ya kama kimanin mutum daya a kowane wata ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kimanin mutane miliyan 200 a amurka ko kashi 60 daga cikin ɗari na amurkawa ke ƙarƙashin gargaɗin yiwuwar mummunar ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi da ke karuwa da kuma tsawa mai ƙarfi hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce tsananin zafi mai hadari ya fara kunno a yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar atlantika a jiya alhamis kuma ana sa ran zai ci gaba har zuwa cikin karshen mako akwai yiwuwar samun tsawa mai karfi da walƙiya mai tafi da ruwa a yankunan arewa maso gabashi da kudanci da new england da kudancin florida a halin yanzu ma ana sa ran yanayin zafi mai tsanani zai ci gaba a zuwa yankunan kudu maso arewa da tsakiyar yankin arewaci bob oravec babban jami'i mai kuma jagora a bangaren hasashen yanayi a cibiyar ta kula da hasashen yanayi ya ce zafi ya shafi birane da dama abin da ya sa jama'ar da abin ya shafa suke da yawa A jiya Alhamis ƙasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, rashin ta fara babban taro da Afirka a birnin St. Petersburg. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayar da rahoton cewa shugabannin kasashen Afirka sha bakwai suka halarci taron, inda shugabannin kasashen na Afirka ashirin da uku ne a can baya suka halarci irin wannan taron. Kafin dai Rasha ta janye daga shirin fitar da hatsin, ton miliyan talatin ne na hatsin Ukraine aka fitar zuwa Afirka. kamar yadda ma'aikatar ta sanar cikin bayanan sirri da take fitarwa a duk rana tun bayan da rasha ta mamaye kasar ta ukraine ma'aikatar ta kara da cewa domin haka a yanzu toshe hanyar fita da hatsin da ukraine da moscow ta yi wato daga ukraine da moscow ta yi ba kawai ya tsaya ga haifar da tashin farashin hatsin ba ne hakan zai kuma haifar da karancin abinci a sassan nahiyar afirka akalla har nan da shekaru biyu masu zuwa a wurin taron an ga hoton da ya tabbatar da shugaban kungiyar sojojin hayar wagner yevgeny prigozhin wanda ya bada wato wanda ya tada kayar baya a rasha a watan yuni tantancewar kwakwaf da fasaha ta sa aka gane fuskar shugaban na wagner da fred mopor wani babban jami'in kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya wanda shi ma ke halartar taron na rasha a wato da kasashen afirka hoton ya sa hakan ya zama karan farko da aka ga progozin a cikin rasha tun bayan ta da kayar bayan da sojojin shi suka yi a rasha cikin watan yuni an da ya bayyana cewa an ɗauki hoton ne a otal ɗin trezini palace da ke st petersburg wanda aka ce mallakin progozin ne Kasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum mutumi wajen ganowa da kuma cire abin da ta kira guba a bayanai da labarai da ake bugawa ta yanar gizo. Wani lamari da ake gani da hanyar faɗaɗa takurar da take wa kafafen sadarwar ƙasashen waje da takura ga faɗin albarkacin baki cewar masu fafutuka da masu kare hakkin ɗan adam a ƙasar. Ƙasar Vietnam dai ta kasance kasuwa mai maiko ga kafafen sadarwar zamani a duniya daga cikin cikin al'ummar kasar na kusan miliyan 100 mutane miliyan 75,600 na amfani da kafar sadarwar facebook kamar yadda wata cibiyar bincike da ke da mazauni a singapore ta sanar tun bayan da hukumomi a kasar ta vietnam suka fitar da tsauraran matakai da suka takawa kafafen sadarwar na zamani birki a kasar suka kuma nemi irin waɗannan kafafen sadarwa da su cire duk wani abu da gwamnatin ta kira da guba da dama sun kiyaye Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. mataimake shugaban Amurka Kamal Harris da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a lokuta daban-daban sun yi wayar tarho da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu. domin nuna goyon bayansu akan matakan da Najeriya musamman shugabar kungiyar ECOWAS ke ɗauka na dawo da mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar ɗin, inda sojoji suka yi jiyin mulki. Wakilin Umar Faruk Musa Abuja ya tuntuɓi tsohon jakadan Najeriya a ƙasashen duniya daban-daban domin jin ko wannan goyon bayan ga shugaba tinubu zai yi tasiri wajen murkushe wannan juyin mulki to wannan ya mai da mu baya don abin da ya shafi nigeria ya shafi nigeria ya shafi west africa ya shafi africa baki daya shi yasa shi president namu president ahmed tinubu ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a kasar nijar kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan kasashen duniya kamar ita gwamnatin france kanta wanda da ita take mulkin niger da gwamnatin america da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya daga taris to duk waɗannan suna ƙoƙarin da cewa a samu zaman lafiya a samu zaman lafiya a afirka a west africa a niger a yau su ka wannan gudumawa ne akan cewa mutanen niger fa su gane ko sojojin Nijar da suka kawo wannan canjin mulki ba su da goyon bayan kowa a duniya a Afirka a west africa da kuma muryar najeriya cewa muna son zaman lafiya a kasar nijar don in nijar bata samu zaman lafiya ba mu ma kanmu ba za mu ji daɗi ba. ambasada jibrin cin da nan wani tsohon jakadan najeriya a kasashe daban-daban tuna tuntubi Abdul abdulrazak umar mai sharhi kan al'amuran tsaro a najeriya domin in ji ko shi yana ganin cewa wannan yunkurin zai iya tasiri wurin durkufar da yunkuri ko juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi wa shugaba Bazum Muhammad sai ya ce. Wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya kata baka saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin musamman gwamnatocin yamma abinda suka faɗa daban manufarsu daban abinda suke aikatawa daban ban mu san gaskiyar magana ba idan abin da suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki to eh amma kuma idan abin da suka faɗa dungu ne to wala ba abin da zai ba abin da zai wanza me kake ganin za su yi domin su tabbatar da cewa ba dungu ne suke yi ba eh to ai somu-somun hauka da yau kaga alal misali shi wannan bawan alal da aka tumbuke shi ko ake nema a tumbuke shi akwai abubuwan da yake yi wanda su wa mutanen gaskiya ba ra'ayinsu ba ne kuma ba su taɓa goyon baya da haka ba so duk mutumin da zai taso a ƙasar afirka shugaba ko mai rike da wani abu ya dage ya ce sai an fitar wa da 'yan afirka a haƙƙinsu ko kuma sai an yi abin da ya kamata to wallahi kamar yadda bala usman ya faɗa duk mutumin da ya nemi ya yaƙi eh, zalunci to zalunci ma zai yake shi to abin da ke faruwa kenan ni a nawa ra'ayin to idan aka mai da Nijar da ko jami'an da ke mulkin ta na soji sanar ware aka sanya musu takunkumi a kowane bangare na rayuwar su da kasar kana ganin wannan zai takura su su mai da sosai sosai ai akasarin masu yin juyin mulki sojoji a afirka akasarin su ba ta yin wannan abin sai sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen da muke maganar su ko sun yarda da abin ko kuma za su kau da kai su yi ba ruwanmu a ciki ai sau da dama sai a ce ai ba ruwanmu wannan abu eh, ya ku ya ku ne amma kuma idan ba yi musu yadda suke so ba sun san yadda su fito ko saka takunkumi ko su ce kai dan ta'adda ne ko a jera sunaye a ce waannan mutanen banza ne ko wannan abu ana yin haka general abdulrazak umar kenan mai sharika al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a da umar faruk musa 'yan Nijar sun bayyana bayyana matsayinsu dangane da hujjojin da shugaban majalisar sojojin janar Abdulrahman Tiani ya ce su ne mafarin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazum. A yayin da suke nuna gamsuwa da bayanan nasa, wasu kuwa cewa suke babu kamshin gaskiya a zarge-zargen da ya yi. wa hamɓararriyar gwamnatin. Wakilin murya Amurka a Yamai mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rashin taɓuka wani abin a zo a gani kan matsalar tsaro da yanayin rayuwar al'umma da tattalin arziki su ne fannonin da janar Cani ya ayyana a matsayin hujjojin da ya ce sun dogara da su don kawo ƙarshen gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sai dai da yake bayyana matsayinsa akan waɗannan zarge-zarge. wani mai ra'ayin shugaba muhammad bazum canga calimbo ya ce bai gamsu da waɗannan bayanan ba taɓarɓarar tsaro waye ya kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fada shugaban ƙasa domin kare iko kuma da wannan makamman ne yau suke barazanar kwacen mulki kenan yan nijar ya kamata mu farga mu gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa sun ci amana demokradiyya ba za su gamsar da ko yaro karami bandana ba mai hankali saboda harkar hanci da rashawa e yau kowa sanin cewa 'yan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda ɗauki taro na ƙasa ba saboda ya san zai fuskanci kuliya. janar chani wanda ya rike mukamin kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaba muhammad basum har izuwa ranar 26 ga watan yuli shi ya kuma rike wannan mukami a tsawon shekaru goma na mulkin isu muhammadu lamarin da ya sa wasu 'yan Nijar ke cewa ba za a rasa hannunsa ba a jerin jami'an da ke da alhakin lalacewar harkokin tsaron da kasar ke ciki ba. Abdurrahman Alkasim na mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su. Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokaradiyya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya jawabin wanda shine a karon farko ke fayyace sunan shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan yuli abu ne da wasu 'yan nishiyar ke cewa ya kawo karshen halin rudanin da aka shiga a tsawon awoyi 72 da suka gabata alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voa sanwa. Da farko dai ana iya a ce hankalin 'yan ƙasa ya kwanta domin an san inda an ka sama gaba a yanzu. Sa'annan a cikin sanarwar ya kire al'umma da su kwantar da hankalinsu. Abu ne wanda adda kyau muna fatan kuma haɗin kai ya ɗaure tsakankaninsu su hafsan sojojin kuma su sa kishin ƙasa a gabansu su sa ciwon talaka a gaban shi tunda yau abubuwa da yawa ke jiran su a ci gaba da yunkurin shimfiɗa manufofinta majalisar sojojin ta cnsp ta sanar da soke kundin tsarin mulkin ƙasa na watan nuwamban 2010 sannan sojojin sun gana da sakatarorin ministocin hamɓararriyar gwamnati a ɗazu da yamma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da wani barma daga jamhuriyar nijar sai mu tsallaka makwabciya najeriya inda bayan jira da aka ɗauki makonni ana yi a ƙarshe dai majalisar dattawa ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa tinubu ya miƙa musu sai dai 'yan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan mutane 28 da shugaban ya nuna sha'awar aiki da su wakilin murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton ta haɗo mana sunayen Ministoci 28 na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aika wa majalisar dattawa da su domin tantancewa a maimakon 36 kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Abin da ya dauki hankali a sunayen shine jerin wasu tsofaffin gwamnoni da suka kwashi shekaru da dama suna aiki. Wasu su ma sun taɓa rike mukaman ministocin a baya. Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ya ce waɗannan jerin sunaye alamu ne na cika alkawali da shugaban ƙasa ya yi. gaskiya abin akwai abubuwan burgewa a ciki musamman ma yadda shi shugaban kasa ya fara nuna alamar cika alkawari na cewa zai tafiyar da mutane masu fannonin rayuwa daban-daban amma ta alkawarin da ya nuna cewa zai tafi da sauran jam'iyyu muna ga ya fara daukar mataki domin a jam'iyyar mu ta akwad ya ba mu minista guda daya wanda ya tsaya mana takarar gwamna a jihar oyo an yi nominating din shi ya zama minista yau so alama ce ta nuna cewa din zai dauki sauran jam'iyyu a ainihin a ci gaba da gudanar da mulki ba wai kawai sai yan jam'iyyar ta apc ba to wannan yana nuna cewa mutum ne wanda zai iya haɗa kan wannan ƙasa a yadda ta rarrabe dinnan to ga alamomi dai saboda in kika ga irin tsarin mutanen da aka ɗauko za a naɗa ministoci za ki gamsa ne waɗanda suke yawancin su shahararru musamman an ɗauki waɗansu gwamnoni wanda suka yi fice kan al'amuran ci gaba a jihohinsu kuma yau an sa su a cikin ministocin nan waɗansu su ma sun taɓa yin ministoci a baya kuma an ga irin rawar da suka taka lokacin da suke ministoci su muna ga akwai alama cewa ana so ɗauko mutane hazakaku wanda suka taɓa yi a gani a wuraren fannonin ayyukansu daban-daban kuma tsakanin da Allah muna ganin cewa in Allah ya yarda har inda aka samu haɗin kai mai kyau to gaskiya ƙasar nan za ta yi alhamdulillah. Amma ga barista Abdullahi Jalo yana ganin a siyasa ya kamata a samu tsari da zai taimaka wa ƙasa musamman ma a wannan irin lokaci da aka cire tallafi a man fetur. A siyasa kullum za ka bar mutum wato ya zama na kaman awon igiya. A gwada a ga kamun lodayinsu, a ga cewan a kawo dai tsari da zai taimaka wa ƙasa tun da a yanzu gaskiya madina ana cikin wahala babu ma kaman ƙarin kuɗin man da aka yi su kuma ministoci da allah ya basu ubangiji ya sa su tafo da tsare-tsare mai kyau wanda zai taimaka wa shugaban ƙasa allah ya zaunar da mu lafiya kuma allah ya sa wannan dimokuraɗiyya din mu mutanen ƙasar mu ci moriyanta wannan bala'i da ake ciki Allah ya kawo mana sauki. Majalisar dattawa ta riga ta sa rana na tantance ministocin kamar yadda sanata Babangida Hussaini ya bayyana. Muna sa ran insha Allah wannan satin da zamu shiga zamu fara tantance su. Wannan ya tabbatar da alkawarin da shugaban kasa ya yi da kuma cika umarni na doka kada a kai lokacin da ya wuce gobe. Insha Allah to alhamdulillah an kawo kuma mun saurare su kamar yadda kowa 'yan Najeriya suka ji kuma gashi nan yanzu mun tsaye da lokacin da za a fara screening nasu da tantance su insha Allah. To kenan yanzu ba za ku je hutu ba sai kun kammala tantance su? To, an yi bayanai mai yawa akan wannan. Uh, mun shiga zama na musamman uh, mun duba irin jira da 'yan Najeriya suka yi mun san kuma muhimmancin wannan aiki da muka zo yi mhm. kuma mun san cewar wannan gudunmawa ce mu ma da zamu iya bayarwa domin mu haƙura da hutunmu mu tabbatar mun tantance su an rantsar da su sun fara aiki so ba za mu je hutu ba har sai mun tantance su majalisar dattawa za ta sake mayarwa shugaban kasa tinubu da sunayen ministocin bayan ta tantance su domin ya amince da su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yayin da ra'ayoyi mabambanta ke fitowa daga cikin kasar Nijar game da juyin mulkin da ya faru. wasu 'yan najeriya ko sun nuna rashin jin daɗin su ganin har yanzu juyin mulki na tasiri a ƙasashen afirka ga rahoton wakilin hassan umar tambuwal har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar nijar mai makwabtaka da najeriya alhaji mustapha kingi min gamdu allah ya wadai da wannan juyin mulki wallahi afirka yanzu bai dace soja ya koma akan mulki ba yanzu mutane sun damu ga talauci ga yunwa ga rashin zama lafiya ya kamata soji su kishi kasa su jara kasa duk masu kashe-kashe mutane sace-sace mutanen nan ai maganin su ba ne a gaban ba su mulki da neman yahudi yau ko kurdu mai ijiya daya biyu yana hawa moto miliyan bakwai miliyan takwas soja yanzu ba aiki suke ba baka sani ba watakila ko sun yi juyin mulki ne domin su kawo gyara a shugabanci da mulkin kasar ta nijar wannan juyin mulki na nijar ba gyara ba ne ko ba nijar ba ko duk afirka ba masu juyin mulki sunana george bello gaskiya ne juyin mulki din nan bai kamata ba kuma abin da yasa nace bai kamata ba mun san sojoji su kara kasa ne kai yayi fada kai yayi cuku-cuku kowane soja da ga ya kalbi mulki yanzu ba don mutane ba ne don kansa ne don ya tara da shi da family dinsa su samu abin da za su yi gadara da shi amma su sojojin kasar Nijar sun ba da hujja ai su ma yan Nijar ne sojojin Nijar ne me yasa ba su tashi su kare mutanen nan ba tsaron nan ba kan su yake ba ai ba civilian ne zai tsaro ba soja ne yake da tsaro da zai tsaro amma watakila ba su samu irin cikakken goyon bayan da suke so ba bai kamata ma a gaya musu ba sai dai su za su gaya wa shugaban kasa su ce ai tsaro kaza kaza abin da ya kamata a yi kenan alhaji gana usman gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda bazum ya dauko aikin ci gaba na najeriya ya sa ba mu ji daɗi ba sosai wallahi da ba ai juyin mulkin nan ba wallahi sam sam sam abin bai mana daɗi ba saboda ba wani shugaba da ya ɗauko ci gaban Nijar ba zum din nan a ganin mu Abdulmajid Aransi Balogun juyin mulkin na ya yi sabili da yana da kyau da aka juya shi haka ka gani duniya ma ba nan mutum guda bane haka mata juya shi sanar da cewa kuma yana cin gaba wasu yan Najeriya suna cewa zum da aka yi wa juyin mulki yana yin aikin kware yana aikin ci gaba a kasar kowa wanda aka sake ba shi ma dole shi ma ci gaba da gyaran juyin mulkin na da kyau sunana Alhaji nake ji mahuta ne nake ganin ne da bai mu daɗi ba don ba mu bukata ta ko ana wannan bawan Allah da ya mutumin arziki ne ya koro gyaran ƙasa kuma an mai da hannu agogo baya idan ba a manta ba ran sha biyar ga watan Afrilu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da hudu shugaba Sani Kwance ya yi wa Hammani Diori juyin mulki kana ran ashirin da bakwai ga watan Janawari na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da shidda Ibrahim Ba'are mai nasara ya yi wa Muhammad Muhammad Usman juyin mulki. Sannan ran tara ga watan Afrilu na shekarar 1999 Dauda Malam Wanke ya yi wa Ibrahim Ba'are juyin mulki. Shi ma Salo Dijalo ya yi ma Muhammad Tanja juyin mulki ran sha takwas ga watan Fabrairu na shekarar dubu Haka zalika ran talatin da ga watan Maris na shekarar dubu biyu Sani Sale Gurza ya so ya yi wa Muhammadu Yusufu juyin mulki amma juyin mulkin ya ci tura. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka da dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da ya ce. Eh, malawar rashin sa'a. Me yasa ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar bata ta daɗe da haɗa kofin nation ba ita ma ta tafiyar da nan najeriya ta da ke ta afirka su ta ɗauka wannan a kamaru ne kuma koten mata kuma suka tashi suka tafi portugal ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka da ke su portugal suka da ke su ma na yara yanzu na ekim national idrisen na yara sun tafi za su yi wasa da mali mali ta da su biyu da banza suka dawo ƙarshen balsu da su da burkina burkina suka dake su to kaji dai rashin sa'a to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya to group qualificative nan malawa abin ba daɗi premier match contre burundi burundi eh, kamaru ta yi nasara ta daki burundi dozin makon ta malawi suka yi macini biyu da daya turwazen ma da yake babu kenya ana bukata ekip biyu na za su tafi kodewa malawi ta dake mu biyu da daya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi allah ne kawai mu daki burundi kuma malawi ma ta daki burundi in ba haka ba in burundi ta dake mu burundi ta zai ta daki malawi to malawi da burundi ne za su tafi ba abin ba daɗi ba daɗi game da 'yan wasan kamaru gashi dai sun samu president mai kyau president ito albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekip ma yana zubawa presidolin da suke jeren ekip duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma 'yan wasan senior na kamaru sun tsufa malam sun tsufa suna bukatan canji to a wannan a wannan eh, suke yanzu kaga sa Abubakar ya tsufa cikin Moti ya tsufa eh, eh, da kuma Kulu duk sun tsufa ana bukatar yanzu canji a wannan fallin yanzu suke suke tattaunawa ta kuma ijisan nan da kake ji ijisan na yara dama kamar da take rike da wannan kofi to yanzu dama daga udisar daga an shige shekara goma sha bakwai an zo sha takwas sha tara ba kwanan sababbi ne sababbi ne yanzu suka zo dama kamarun da take rike da kofi to sababbin yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su wato matsala ya zo da yawa kamar shekarar nan kuma rashin sa'ani rashin sa'ani kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje fifa ta zo ta ce za su zaɓi guda goma sha biyar da za je iphone su za a yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyin za ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa malawa duka goma sha biyar nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma amma jet din ma kenan game da kamu ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da zon da zai samu waje yana sayar da 'yan wasa a waje FIFA ta dafa masa ba to kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da kamaru ya kama 'yan bol ya kama dirijan ekibi ya kama ga sunan dai mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin naman na yanzu. Sai a kasance mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan Allah ya kai mu inda za mu damu ku da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa shirin da ta na kawo muku shirye-shiryen mu na yau sai Des wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. nisar filhashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum